eh wato taron da yi gaskiya tsakani da Allah zan iya cewa wani sabon salo ne da su tura mallaka suke kokarin amfani da shi wajen ganin cewa sun rage irin katsalandan da suke a kasashen da suka yi mulkin mallaka wato maimakon a ce in wani rigima ya tashi a Nijiyar ko a Najeriya ko a Cameroon ko a Chad ya ce sun zo da su sun kashe wannan fitina din yanzu abin da suke garin su yi shine su nuna cewa abin da kawai za su a afirka shine su ba su shawarwari da kuma wasu dabarbaru na legen asiri amma maganin matsalolinsu su ne za su iya yin shi wato dai bayan shekara wajen sittin da barin su afirka yanzu sun gano cewa mutane afirka su ne kada za su iya maganin matsalolinsu ba wai sai turawa sun sun shiga ba a yadda nake ganin taron kenan wannan zai nuna cewa yanzu yayi mu da suka yi ya kai iya matukar shi kenan na cewa ba in wani rigima ya tashi afirka ba sai sun zo da kansu ba a'a abinda suke bukatar yi kawai shine su ba mu shawarwari sannan a bar mu mu da kanmu mu maganin matsalolin mu da kamata a ce kowane lokacin rigima ya tashi afirka wa sai faransa ta zo ba ko kuma amurka ta turo ta ba abinda kawai ya kamata su yi shine su babu mu dabarbaru cewa ga abin da ya kamata mu yi sannan mu da kanmu mu maganin matsalolin mu suna ganin wannan shi ne sabon salo da ainihin su turawan yamma da kuma amurka suka ɗauka wanda yana ganin abu ne mai kyau ta ƙarshen afirka Yau, Malam Kabiru a ƙarshen taron na birnin Fari, nigeria da sauran ƙasashe da ke makwabtaka da ita hudu wato eh, Benin da jamhuriyar niger da Chadi da kuma Kamaru sun amince za su haɗa mm. kai su yi aiki tare wajen musanya bayanan leƙen asiri da kuma tsaro a kan iyakokinsu a ganinka waɗannan ƙasashe za su iya haɗa kai su yi wannan aiki abu na farko ma abin kunya ne da wasu faransa ta kira su su fara wannan abun ya za a ce kuna da matsala ko ba za ku yi maganin ta ba sai wata ƙasa da take gefe wanda wannan rikicin kafin ma ya kai ta sai ya gama da kasashen kusa na a ce su ne za su kira ku su gaya muku ga yadda za ku yi abun kunya ne ma na farko amma abu na biyu tun da har ma suka zo suna da bukatun su yi hakan to yana da kyau to amma matsalar shi ne akwai shugabanni waɗanda yake su ba shugabanni ne na demokradiyya ba kamar shugaban kamaru da shugaban chadi kamar nijar za mu ce akwai demokradiyya sannan akwai abin da muke kira continuity wato daga wannan shugaba zuwa wancan in wannan ya gaza wanda zai zo a gaban shi zai iya zuwa ya canza salon aikin amma a ce shugaba yana zaune shekaru talatin ashirin yana mulkin kasa guda ɗaya sai da duk wani abun da a kawo shi shi zai rinka ganin kamar cewa tun lokacin da ya fara mulki haka ake yi saboda ba za a canza shi ba so abun da ake abun nan na canji ba zai zo a yadda ake bukatan shi ba amma duk tun da sun yi hakan za mu iya cewa wani abu mai kyau ne amma ɗorewar shi yana da wahalan gaske saboda wani lokaci duk kasashen afirka za ke ga ainihin kan iyakokinsu kamar abu ɗaya yake kowa zai iya shiga ya fita ba tare da wani ya san waya shiga ba ko kuma waya fita ba shi ne babban matsalar da ake samu musamman ma a kan iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da kuma Najeriya da Chad da kuma Najeriya da Kamaru wannan wurin a buɗe yake ta ko ta ina mutum zai shiga Nijar ya dawo ta ko ta ina mutum zai shiga Najeriya to in ba shugabannin kasashen nan sun fito da wasu salo na ainihin killace kan iyakokinsu ba tare da nuna cewa wanda zai shiga da wanda zai fita an san waye ne ba to wayannan matsaloli na boko haram da sauransu za mu ci gaba da ganin su Malam kabir a ganin ka ta yaya wannan sabon salon yaƙi da Boko Haram da aka ƙaddamar a birnin Fari zai bambanta da yadda sojojin Najeriya ke yaƙi da wannan ƙungiya ta Boko Haram yanzu haka. A ganinka ta yaya wannan sabon salo zai ba da nasarar da sojojin Najeriya ba su samu ba? Eh wato akwai wasu wanda yake da yake sun shafi tsaro ba a sun magana a kansu. To amma abin da muke gani a yanzu abubuwa na bayanan asiri wanda sojojin najeriya ba su da shi watakila zuwan amurka da faransa da ingila da china ya taimaka wajen samun waɗannan bayanai na sirri in ka lura duk matsalolin da ake samu na faɗa da boko haram nan ne. duk lokacin da aka ce boko haram za su kai hari a wani wuri sai ka tara sojojin najeriya ba su da labari sai abun ya faru ko kuma in sojan najeriya su kai wa boko haram hari sai ka ji kafin su je wurin an gaya wa boko haram cewa ai ga sojojin najeriya suna zuwa wurin shi yasa ma nake ji shugaban sojojin sama na amurka yake gaya wa congress wato majalisar dokokin amurka cewa su ba za su ainihin sharing wato musayar bayanai tsakanin su da sojojin najeriya ba bayanai na sirri ba akan abin da ya shafi wannan boko haram ne saboda suna tsoro ganin suke a cikin sojojin najeriya akwai waɗanda suke bawa waɗannan yan boko haram ainihin bayanai na sirri na ko kuma ainihin matakin da sojojin najeriya suka ɗauka in wani rigima ya tashi ko kuma suna so su kai hari wani wuri. Malam Kabiru a wani wani batu na daban kuma akwai masu ra'ayin cewa a zamna a tattauna da waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram domin a kubutar da 'yan matan na 'yan makarantar Boko da suka sace. Amma gwamnatin Najeriya ta nuna cewa sam sam sam ita ba za ta zauna ta tattauna da su ba. A taron ma na fari shugaban Najeriya Gullak Jonathan ya ƙara jaddada hakan cewa ba za a zamna a tattauna da su ba. Ya kake ganin za a iya shawo kan wannan matsala idan ba tattaunawa? ai tun da har ya shafi an kama wasu ana garkuwa da su to dole na tattauna da su ko muna su ko ba dole a yi wannan amma na san su jami'an gwamnati ba su su fito fili su ya tattauna da su ba saboda wasu dalilai na tsaro amma dai dole ne a tattaunawa da su saboda in ka ce za ka kai musu har yanzu ka kwato yan matan wataƙila a kashe duk yan matan da ake kokari a kwato akwai kasashen da suke amfani da garfi wajen kwato waɗanda aka yi garkuwa da su amma ni a nawa ina ganin bai kamata a ce za a yi amfani da karfi wajen kwato kan matan ba gara tattauna da su har lokacin da aka samu dama aka kwato waɗannan ƴan matan don yanzu maganan da ake yi ba wai maganan a dawo da ƴan matan ba ne ana maganan dawo da ƴan matan nan ne lafiya da kuma ainihin da ransu ba wai cewa a dawo da su ba a dawo da su da ransu da lafiyansu shine abin da ake so a yi saboda haka gani ko dai gwamnatin Najeriya ta ce ita ba ta tattauna da su kai tsaye ba ya kamata su samu mutanen da za su samu yi magana da waɗannan mutane na boko haram don ganin cewa an kafa waɗannan 'yan matan